shekaran jiya mun ji mutuwa waɗanda suka girme mu jiya mun ji mutuwa su'o'inmu yau mun ga mutuwa waɗanda muka girme su shin ba ma tunanin cewar gobe za a iya jin labarin tamu mutuwar mu yi ƙoƙari mu shuka alheri abin da ka shuka shi za ka girba duk wanda ya rike mugunta a zuciyarsa yema mutane mummunan zato yema Allah mummunan zato to ya zanto cewa zai tausaya kansa da kansa ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka